والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين بان حكا أتيغ وانكراتم للتافن القوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لما لم محمد بن صالح العثيمين الله يجيكا سدرهما رحمه za mu tashi a shafi na sha takwas mala yake cewa alƙa'ida ta farko sifatullahi ta'ala sufofin allah maɗaukaki kulluha sifatu kamal ga gabaki ɗayansu siffofi ne na cika duk wata sifa da aka ambace ta ga allah subhanahu wa ta'ala imma Allah ya faɗa wa kansa ita cikin alkur'ani ko manzansa ya bayaninta cikin sunna to zakatar da wannan sifa tana bayani akan wata cika ta ubangiji subhanahu wa ta'ala akan sifar da aka yi bayani a kanta la na fiha babu ta waya cikin sufofin Allah bi wajihin min alwujuh a kowace fuska daga cikin fuskoki a ƙa'idojin da muka karanta da suka gabata malam yana magana a kan sunayen Allah har sai da ya faɗi ƙa'ida bakwai yanzu kuma ya shiga magana a kan sufofin Allah ya fara da ƙa'ida ta farko a sunayen Allah sai da ya ba mu ƙa'idoji guda bakwai yanzu kuma sufofin Allah ya fara da ƙa'ida ta farko cewar dukkan wata sufa daga cikin sufofin Allah cikakke cika take nunawa ta ubangiji ba kuma ta kunsar wani abu na tawaya ko ta wata fuska kalhayati kamar ka ɗauki rayuwa rayuwar Allah subhanahu wata'ala cikakkiyar rayuwa ce domin rayuwa ce da ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe saɓanin ta bayi an san sanda take farawa kuma tana da sanda take ƙarewa wal'il haka na ma ilimi sifa ce daga cikin sifofin Allah da take nuna cika ta ilimin Allah subhanahu wata'ala saboda haka ilimin Allah ya kewaye kowane abu ilimi ne wanda yake mayalwaci da ba shi da gaba saɓanin ilimin bayi Allah ya ce wa fauka kulli zai ilmin alim wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba ba ku na ilimi sai dan abin da bai kai ya kawo ba kuma a wannan wanda bai kai ya kawo duk wanda ka samu ina da masaniya kana matsa gaba za ka ji wanda ya sha kansa ya fi shi to ilimin Allah subhanahu wata'ala ya fi kowane ilimi wal qudra haka na ma iko Allah subhanahu wata'ala ikonsa cikakke ne babu abin da yake gagararsa sabanin ikon bayi za ka ji ana wane yana da iko ina da ƙarfi yana da isa amma ana nan sai ka ji wani ya zo ya fi ƙarfinsa ya gagare shi sai ka ga abin da yake iya yi da yanzu baya iya yi ya nuna cewar ikon saragagge ne amma ikon ubangiji cikakken iko ne wasam haka na ji sifa ce daga cikin sufofin allah da ke nuna cika ta jin allah subhanahu wata'ala shi ubangiji ko abu ya zama kusa ko ya zama nesa yana jinsa ko ka ɗaga murya ko ka wato sirranta magana Allah yana jinka fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ya san abin da yake sirri da abin da ya kuma sirri boyuwa ya san shi to amma kai yanzu in ba a kwalla magana ba da zarar ka ɗanyi nesa da inda aka kwalla ma sai ka ce me aka ce baka ji ba ga na hasai da hansa sai an hada da silasifika da ita ma sai ka ce na ciki ba fasaji an fahimta ku saboda jin karagaggen ji ne amma jin ubangiji su subhanahu wata'ala ji ne wanda yake mai faɗi da bai da gaba walbasar haka na kuma gani ganin ubangiji su subhanahu wata'ala cikakken gani ne saɓanin irin ganin bayi yanzu muna ganin junanmu a cikin haske amma ana ɗauke wuta sai kuma a shiga lalube sai ka je kai tuntube da wani babu ka san yana gurin ba saboda mu ganin mu sai da haske yake tasiri ganin ubangiji subhanahu wata'ala ko a duhu ko a haske yana ganin ka war rahma haka na jin kai jin kan ubangiji subhanahu wata'ala mayalwaci ne Allah ya ce warrahmati rahmati wasi'at kulli shay jin na ya yalwaci kowane abu sabanin jin kambayi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ubangiji na da jin kai ɗari a cikin ɗarin na yawa rike itsinka a tsakanin bayi shi ne kake ganin akuya tausayin ɗanta tana kwance sai haukanta ya tsalle kaza tana tsaye sai wato ɗanta ya haukanta tana tafiya da shi ta kama abu ya sa bakinsa ya caka a jikin bakinta duk jin ɗaya ne daga cikin jin kai guda wato ɗari da Allah ya wari ɗaya ya raba wa bayi zai tattara da wannan ɗayan da sauran casa'in da tara ya ji kan bayi a ranar alkiyama da su Allah ka ji mu. so da haka jin kan ubangiji mai yalwaci ne ƙarancin jin kai a gurin bayi shine yasa kake ganin ana magana cewa daga wane sai 'ya'yansa sai matansa sai makotansa sai yan uwansa amma duk wanda bai shigo cikin wannan rukunin ba sai ga bai damu da shi ba amma jin kan ubangiji babu wani bawa da wato ainihin bai cin gajiyarsa wal izza haka na ma isa buwaya ubangiji subhanahu wata'ala ya buwayi kowa ba wanda ya sai ja da shi za ka ji bayi ana cewa wane mai takalmin karfe wane an buga an baka ana samun wani mai karfe na bige sai gaba zai tashi ba sai zama an buga ba a bashi ba sau da haka isa ta ubangiji da buwaya ba irin ta bayi ba ce wal hikima haka na ma sanin inda ya kamata a aji abu ubangiji subhanahu wata'ala ya fi kowa sanin inda ya dace ya sanya abu da haka wani ya jarrabe shi da talauci da ya ba shi wadata rasa shi za'a sai wato izza da isa da jin kai na wato ainihin wadata isa a rasa shi imanin ma sai ɓace gare shi wani kuma sai a yi shi mai wadata ana ɗan cire wannan abin da yake da shi tusa a rasa tunanin sai ya zau tusa cewa na ya haukace ma to sai san kowa abin da ya kamace shi sai ya ba shi daidai da yadda wato ainihin za a same shi kuma jin kansa ya tasiri a tare da shi saboda haka Allah fi kowa sanin inda ya dace sanya abu hatta cuta akwai ciwon nan aka sa wani ba zai iya daure masa ba sai a rasa imaninsa amma sai a sa mai karfin imani irin jarrabar da zai iya dauka mai raunin imani sai a sa masa jarrabar da zai iya ɗauka da za a dauko jarrabar mai raunin imani a kai ga mai karfin imani sai ka ga wato kamar ma ba taba shi ba da za a ɗauki wato ta mai karfin imani a sa mai raunin imani sai a rasa shi sai ubangiji yake sanin kowanne abin da ya kamace shi ya sa masa wal'ulu haka na ɗaukaka ta ubangiji sama da ta kowa take duk wani wanda zaka jana ya isa ana faɗarsa ai sama yake honorable hiy wane ne nnn wane ne duk a gama to za ka tarar cewa da an zana magana sai ai wane kuma ya sha kansu wane bindin mashin ne wane wane ne duk a gama wannan abin to ɗaukaka ubangiji sama da ta kowa take da ɗaukakar wato ainihin matsayi da ɗaukaka ta yana sama da bayansa duka ƙasa suke da shi wal azama haka na girma na ubangiji subhanahu wata'ala ya fi na kowa isa ta ubangiji subhanahu wata'ala ta fi ta kowa to da ka duk inda ake magana girman abu to in aka zo ga magana girman ubangiji an zo ƙarshe an je makura babu abin da ya kai Allah subhanahu wata'ala girma wa gairi kamala ya yace da wasu waɗannan abu sufofi wannan dai tsakurowa iya faɗa wa ala sami samu ma'ana abinda kawai sai dai a ji daga Allah ko daga manzo na dalilai sun yi nuni akan waɗannan abubuwan da na faɗo in ji malam wal aqlu haka na hankali lafiyayye ma ya san cewar waɗannan abubuwan da aka faɗo na sufofi na Allah cikakku ne ba irin na bayi ne wal fitra ɗabi'a da Allah yake halittar bayi a kai su ji cewar akwai wanda ya fi kowa a ji a gani a isa a ɗaukaka a hikima a ilimi a gani to zuciya ma rai yana bawa bawa cewar ba sama da Allah amma sam'u mala yace amma batun abin da ya shafi sai dai ka ji na dalili daga Allah ko manzo da ke tabbatar da waɗannan bayanai da aka yi ga Allah fa minhu qawluhu ta'ala daga ciki akwai faɗin Allah madaukaki lillazina la yu'minuna bil akhirati mathalu saw waɗanda ba sa ba da gaskiya da ranar lahira su suke da mummunar sifa walillahi al-mathalu al-a'la Allah maɗaukaki shi kuma yana da mafi ɗaukakar sifa duk sanda ake magana sifar Allah ta sha kanta kowa wa azizu Allah shine mabuwayi alhakim wanda buwayarsa take hada da hikima in ya isa da kai ya buwaye ka to bai zalunta ka kuma sabanin buwayar bayi sai ka ce ana duk wanda ka taka ya taku mai karfi zai Allah ya isa kun sha ya fi dubu to ana nan wata ran kuma sai wani ya zo sha kansu to shi ubangiji subhanahu wata'ala buwa ya mai hikima ce ba irin buwaye bayi bace da in suka isa kuma sai su shiga zalunci wal mathalul a'la abinda ake nufi da masalul a'la huwa al wasful a'la shine siffatawa mafi daukaka ma'ana siffar Allah ta daukaki ta daukaka akan sifar kowa wa amma al aqlu amma batun cewar hankali ma yana tabbatar da waɗannan bayanai da aka yi fa wajhuhu ta yadda za a fuskanci haka a fahimce shi anna kulla mawjudin haqiqatan haqiqa kowane wato fa fala budda an takuna lahu sifa ba makawa sai ka tare na da sifofi zaka ji ana wani dogo ne wani gajere ne wani baki ne wani fari ne wani kakkaura ne wani siriri ne haka duk wani abu samamme ko na babba ne ko na dan karami ne to babu abin da bai da sifa ifatu kamal ko ka tar sifar tasa ta cika ce cika ai wani wato santalele ne to da an faɗi santalelen zuciya tana jin cewa eh yana da kyan sifa wani kuma wani dan shi ne zaka ta a ah, to ai wani kai dai a shiga labari an fahimta to ko ta zama sifa ce wacce take nuna wato cikarsa ko kuma tana nuna tawayarsa wa imma sifatu naqasin ko sifar tawaya wasani batilun sifa ta biyu wacce take nuna tawaya rusasshiya ce batacciya ce bin nisbati ila rabbil kamil dangane da abin da ya shafi ubangiji wanda yake cikakke babu wata sifa ta tawaya da take da alaka da ubangiji in ka jana maganar tauyayya sifa to bayi ne almustahiqu lil ibada ubangijin da ya cancanci abauta masa shi kadai ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام wannan yasa Allah subhanahu wata'ala ya bayyanar da rushewar allantakar gumaka bittisafi bin naqsi saboda sun siffatu da tawaya wal ajizi kuma sun siffatu da gajiyawa da kasawa faƙala ta'ala sai Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah babu wanda ya kai batan wanda ke kira da bautar wani Allah man la yastajibu la yana roƙon wanda ba zai amsa masa roƙonsa ba ila yaumil qiyama har Allah ya tashi alƙiyamarsa wahum an du'a'ihim ghafilun su da suke roƙa din nan rabkanannu ne daga addu'ar tasu su da suke bauta din nan rabkanannu ne daga bautar tasu ka sassaka gunki da kanka daga bishiya ko ka je ka samo dutse lele, kuma ka ce shi zaka kira iyaye maka matsala ko shi zaka bautawa shi da kake kira bai san kana yi ba zuwa har Allah ya tashi alƙiyama su za ka tsara abin da kake bai san kana yi ba to babu wanda ya kai batan wanda ya ɗauki irin waɗannan abubuwan ya mai da su ababen bautarsa wanda suke kasassu gajiyayyu su ma inda suke in wani abin ya zo na kamawa ko na cinyewa sai dai cinye su To mun gunkin da aka sassaka aka ajiye a inda aka ajiye da gobara za ta zo shi ma sai ta cinye har da shi to ina kuma ya zama abin bauta inda ba zai iya kare kansa wuta ba da za ta cinye shi dutse in wani abu ya zo da zai rusa shi haka za ga ya fata-fata da shi ya mai da shi gari in ma bom in ma kuma a wata tsawa ta ubangiji to in shi abin bauta ne ya kuma ya kasa karewa kansa wannan abu to duk haka za ka tare shi sa Allah subhanahu wataala ya ce ba wanda ya kai bata irin na wanda yake wato bautar wani Allah yake kiran wani Allah wanda ba zai amsa masa kiran ba bai san ma yana bautar ba sannan Allah subhanahu wata'ala bayan wannan aya da mala ya faɗa wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wallazina yad'una min dunillahi waɗanda suke bautawa waɗanda ba Allah ba din waɗanda suke kiranya a matsayin su yayi musu matsala waɗanda ba Allah ba la yakhluquna shay'an in ka kalli su ababen da ake kiran ko ake bautawa ba su halicci kame ba ba abin da suka sama wahum yukhlaqun su ne ma ake halicci. Ah, to bishiyar da kaje ka sassaka kai kai ta ko ita ce kanta kaga ba ita ce kanta ba yin ta akai to wanda ya ya kamata a bautawa ba ita ba su da ko ne kin cewar masu bautar wani Allah shirme suke amwatun ghairu ahya Allah ya ce za ka ga wato haka ne ku amwatun gairu ahya za ka tarar da su wato da matattu ne su ba su da rayuwa ba su ba a samar da su ba wama yash'uruna ayyana yub'athun kuma ba su san san da Allah zai tashe su ba yanzu da ya samar da su suke bautar ga wasu ba Allah ba to in ya tashi wato ainihin karɓar rayukan su ba san san za a karɓar rayukan su ba sannan an karɓar rayukan nasu ba san san za a tashe su a yi musu hisabi to yaushe za a Allah ba shine abin bautarka bayan ga wanda ya isa da kai ya isa da abin da kake bautawa mala yace wa qala an ibrahim wa huwa yahtajju ala abi kuma Allah subhanahu wata'ala ce game da bawansa annabi ibrahim yana mai kafa wa babansa hujja shi annabi ibrahim din ya abace ce kai babana lima abudu ma la yasma'u me zai sa ka rika bauta wa abin da baya jinka wala busiru baya ganin abin da kake yi wala yughni anka shay'a kuma ba zai iya maganta ba komai ba ina bauta ana ai ka bauta wanda zai san kana yi yana ganin ka yana jinka zai iya wadata maka wani abu zai maganta maka abin da ya fi ƙarfinka amma karka bautar abin da baya ji bai gani ko baya maganin abu abin da ya shafe ka wa ala qaumihi da kuma kafa hujjar da annabi ibrahim ya ga mutanansa yace afata afata'buduna min dunillah ma la yanfa'uku yanzu ku rika bautar wani Allah wanda ba zai amfane ku ba shay'an da wani abu ma la yanfa'ukum shay'an wanda ba zai amfana muku komai ba wala yadurrukum kuma ba zai iya cutar da ku da komai ba ai tabewa ce uffil lakum tir da ku ma ta'buduna min dunillah tir da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba afala taqilun shin ba ku hankalta al'amura ne ya kamata ku san me kuke ya kamata ku san me ya kamata ku yi mala yace thumma innahu qad thabata bil hissi sannan kuma abu ne da ya tabbata na kaji daga cikin abubuwan ji da Allah ya baiwa mutum in ma harshe in ma hanci in ma gani in ma kunne in ma tabawa abubuwan da ake amfani da su a hankalci abu ko a ji wannan ma wal mushahada haka na gani na ƙuruƙuru suna tabbatar da cewa anna lil makhluqina sifatu kamal haƙiƙa bayi da aka halitta suna da siffofi na cika za ka jana kai motar nan ta ƙeru kaga shahinin ma take ma'ana kyanta ake faɗa kai wannan mota duk ta koje kana jin kojewa ka san to ba irin waccan bace ba ta je me wannan sutura ka san ba irin mai kyau bace ba to duk abin da yake saman mai halittacce za ka tara ina da wato sufa ta cika وهي من الله تعالى فمعطي الكمال أولى به وهي من الله تعالى wannan sifar ta cika da ka gaya wa bawa ko da bawa yake da ita ai daga Allah take in ka ce wane fari ne tas wane santalele ne kaza kaza ne ka faɗi wata sifa da take nuna cikarsa to ai ba shi yi wa kansa ba Allah ne ya masa wanda ya shi to idan wanda ya wa wannan bawa sifa cikakkiya shi ne ya masa to in ka mai da wannan ake ya za ka ga tasa sufar shi za ka tara ta fifici ta wannan bawan da iwa fa mu'til kamali aula bihi wanda yake baiwa wani cika shi ya fi cancantar samun cikar shi ya fi cancantar zama da wannan cikar so da haka to ana maganar sifa daga cikin sifofin Allah ta sa ta kowa to iyalan malaye magana akan abin da ya shafi cikar sufofin Allah babu ta waya a cikin su ya kare mu da dalilai na alkur'ani da suke tabbatar da haka in Allah kai mu karatu na gaba zamu ji kuma yadda fitra ɗabi'a ta halittar da Allah yi wa bai suke tabbatar da cewa dukkan sufofinsa na cika ne babu tawaya a cikinsu Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk